tuni dai al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya suka fara mai da martani game da matakin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka na sauya ranar bikin demokradiyya daga 29 ga watan mayu zuwa 12 ga watan yuni domin tunawa da gwagwarmayar tsohon ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa chief mashud abiola wanda ake ikirarin ya lashe zaben 12 ga watan yuni ta shekara ta 1993 zaben da kuma gwamnatin tsohon shugaban kasa janar ibrahim badamasi babangida ta soke a martanin da ta fitar da gwamnatin jihar lagos ta hannun gwamnan jihar mai ambode ta ba da wannan mataki da shugaba muhammadu buhari ya dauka tare da bayyana shi a matsayin tukuncin da al'umman yankin kudu maso yammacin najeriya da ma duk wani mai kishin demokradiyya ba zai taɓa mantawa da shi ba to koya sauran al'ummar yankin musamman ma dai mazauna birnin lagos suka ji game da wannan mataki da shugaban kasa muhammadu buhari shugaban ya dauka akan chief moshud abiola na bashi lamban yabo mafi girma a nigeria da kuma mai da wannan rana ta sha biyu ga watan yuni a matsayin ranar demokradiyya first of all i want to use this opportunity to thank our president president mohammed buhari you are waiting for this opportunity before ya ce suna na jimo abdullahi gaskiya na ji daɗin wannan mataki da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ɗauka ina godiya gare shi domin wannan mataki da ya ɗauka abin yabawa ne matuka kuma zai taimaka wajen haɗin kai tsakanin 'yan najeriya baki ɗaya da sauran masu ƙaunan tsari irin na dimokuraɗiyya muna godiya matuka abba sakarula um, to my own point of view on that aspect is that the federal government is trying to create an, a kind of a unity in the country. Shi kuwa wannan malami ya ce suna na Abbas Sikirullah ya ce ni a gani na gwamnatin tarayyar Najeriya tana so ta yi amfani da wannan dama domin haɗa kan 'yan Najeriya. Ya ce ce ko a yanzu idan zaka iya tunawa akwai wasu jihohi da kan ba da hutu a wannan rana don haka idan gwamnatin tarayya ta daidaita al'amarin hakan ya yi daidai wannan wani mataki ne na gwamnatin tarayya na haɗa kan 'yan najeriya a ƙasar baki ɗaya the federal government is trying to create a, kind of unity in the country sauran waɗanda aka baiwa lamban yabo na girmamawa sun haɗa da marigayi chief gani fawemi da kuma ambasada babu gana gibe wanda ya kasance mataimakin ɗan takarar neman shugaban ƙasa na chief mq abiola a zaben 12 ga watan yuni da aka soke babangeji firin murya amurka daga Legas.